Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa ɗari da da biyu biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Bayan da Attorney janar ɗin Amurka Jeff Session ya ansa cewa ya gana sau biyu da jakadar Rasha Sargi Kislak yayin da ake yakin neman zaben shugaban ƙasar Amurka bara. Amma bai bayyana hakan ba a yayin da majalisar dattawa ke tantance shi. gwamnatin shugaba donald trump ta ci gaba da fama da taɓar gazar bullar sabbin bayanan da ke nuna cewa an yi ta ganawa da kislak ɗin amma ba a bayyana ba session ya faɗi ranar alhamis cewa zai tsama kansa daga duk wani binciken da gwamnatin tarayya za ta yi game da zargin da ake marasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 wato bara kenan shugaba trump da jami'an fadar white house har ila yau dai na fuskantar ƙurar da ke ta tashi sanadiyar wata ganawar da jakadan rasha ya yi a katafariyar fadar trump ta trump tawa da ke birnin new york a watan disamba da surikin shi trump din jared kushner da kuma tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro wanda tuni aka sallama wato michael flynn wata mai magana da yawun fadar white house hope hicks ta faɗi ranar alhamis cewa makasudin ganawar ta trump tawa shine don a shimfiɗa wata hanyar tattaunawa tsakanin gwamnati mai zuwa da kuma jakadan rasha an saba taro irin wannan a cewarta sannan ta ƙara da cewa kushna ya kuma gana da jakadun wasu ƙasashen ma da dama yawan ambaliyar ruwa a kudu maso yammacin zimbabwe ya halaka mutane 246 tare kuma da raba wasu kusan su 2000 da muhallansu tun daga watan disamba gwamnatin kasar wadda ke fama da rashin kuɗi na kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da su taimaka wajen ɗaukar mataki kan ɓarnar da ta biyo bayan ambaliyar jami'ai sun ce hanyoyi da kuma gadoji sun salwanta a ambaliyar wanda hakan ya kai ga raba wasu al'ummomi da dama daga makwabtan da ke kewaye da su zimbabwe na ƙoƙarin murmurewa kenan daga shekaru biyu na fama da fari wanda ya janyo ƙarancin abin da aka girba kwatsam kuma sai ga wannan ambaliyar jiragen yakin amurka ciki har da marasa matuƙa sun ƙaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama kan muradun alka'ida a yamin a wannan satin wanda hakan wani bangare ne na abin da ake kira faɗaɗɗen shiri na taka birki ga abin da wasu ƙwararru ke ganin wata barazana ce mai haɓaka wadda ke fuskantar yammacin duniya jami'an hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sun ce hare-haren jiragen sama na baya-bayan nan wanda aka kai da safiyar jiya juma'a sun biyo bayan na farko ne da aka kai ranar alhamis a lardunan afiyan da baida da kuma shafuwa na ƙasar yemen kamar hare-haren jiragen sama na farkon abubuwan da aka auna a na baya-bayan nan sun hada da mayaka da kayan yaƙi da madafun gudanarwa da kuma muggan makaman yaƙi mallakin ƙungiyar alƙa'ida a yankin ruwayen larabawa wanda ake kuma kira aqap har yanzu dai ana nazarin sakamakon hare-haren to man jami'ai sun ce an kaddamar da hare-haren jiragen sama har sau talatin cikin tsawon kwanaki biyu ɗin bangarorin da ke gaba da juna a siriya za su koma gida tare da fayyacaccen jadawali na tattaunawa ta nan gaba a cewar wani mai shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya yayin da zagaye na hudu na tattaunawa kan makomar siriya ke kawo ƙarshe bayan kwanaki tara da aka shafe ana zafaffiyar tattaunawa wadda a mafi yawan lokuta ta dabaibaye da bambancin ra'ayi kan shi kansa tsarin tattaunawar da kuma matsalar rashin muhimmancin wasu batutuwa ko da yake babu wani ci gaban da aka samu a siyasance kuma dama ba a kallafa rai kan hakan ba take-take mahalarta ganawar da kuma alamar kyakkyawar makoma na kuma gansuwa na cewa wannan zagayen tattaunawar zaman lafiyar aƙalla ta kammalu ba tare da wani abin takaici ba kamar ficewa a fusace daga ɓangaren gwamnati ko wakilan 'yan adawa kamar yadda aka yi ta gani a baya ba kullum yakan zo da sauƙi ba a cewar stefan de misura manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya yayin da yake magana a geneva ya ƙara da cewa mun yi muhawarori masu wahala to amma kuma mun yi wasu masu ma'ana da mistura ya yi hasashen cewa za a yi gunaguni sosai da kuma kalamai marasa kyau daga ɓangaren 'yan adawa game da makomar tattaunawar da yake an kammala ta baya-bayan nan to sai dai kuma ya yi watsi da hakan a matsayin al'ada kawai ta siyasa manyan jami'an kungiyar taliban sun ce wani harin da ake kyautata zaton wani jirgin saman amurka ne mara matuki ya kai ya halaka wani babban kwamandan taliban wanda ya taɓa gaya ma sojan amurka saja boye bagdal wanda yake tsare a lokacin cewa kara ka sake zuwa afghanistan yayin da ake gab da miƙa shi ga sojin amurka a wata musanyar fursuna shekaru uku da suka gabata to sai dai rundunar sojin amurka ta gaya muryar amurka jiya juma'a cewa sojojin amurka afghanistan ko kuma waɗanda suke taimakawa ba su taka rawa ba a wannan al'amarin labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Oh. To madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan inganta shirye-shirye da ake ci gaba da yi a jihar Kano a duk lokacin gudanar da rigakafin cutar shan inna wato polio. Rahotonmu na biyu zai yi mana bayani ne akan dalilan da ya sa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar suka fi kowa hatsarin kamuwa da cututtuka da kuma yadda za a iya kare su yaran daga kamuwa da waɗannan cututtukan. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan ƙoƙarin kawar da cutar tarin fuka da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Neja. yayin da shi ma rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan raba magungunan rigakafin zazzabin cizon sauro wato malaria da hukumar bakatuma ke ci gaba da yi a jihar bauchi shi kuwa rahotonmu na biyar wanda shi ne rahoto na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan matsalolin mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin ma da lagai da mamman nasir الحاجة ديتك موجي الحاجة ديتك Hukumomi na ci gaba da aiwatarwa da kuma bullo da sabbin dabaru domin cimma yara a saƙo-saƙo da kuma lungun-lungun jihar Kano wajen rigakafin cutar shan inna wato polio. Babban jami'in gudanar da rigakafi a jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ne ya shaida wa wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu hakan a yayin zantawar da suka yi da shi. Kamar da aka saba shirye-shirye suna gudana ko sun kankama a wannan shiri da ake na gabatar da allurar shan inna. ko rigakafin shan inna na wannan wata na biyu da goma sha bakwai mun yi tarurruka na karawa juna sani wani dama muna rarraba su zuwa gida-gida akwai wanda muke a matsayin a matakin jiha mun gabatar da shi yanzu ana gabatar da um, irin wannan tarurruka a ƙananan hukumomin mu hudu bayan sun gama kuma za mu gabatar da irin wannan tarurruka a mazaɓinmu guda 484 a jihar kano bayan nan akwai wasu tarurrukan da muke yi na wayar da kai wanda za a zauna a matakin jiha don taron nan kuma an yi shi a yau din nan a ma'aikatar lafiya kuma ya samu gagarumin taro wanda shi mai girma kwamishinan lafiya ya jagoranci taron so akwai irin wannan shirye-shirye bayan ma um, tarurruka da ake na karawa juna sani akwai shirye-shirye na karban allurar da za a amfani da ita akwai shirye-shirye na siyan kayayyakin da za a yi amfani da su kamar su sabulai alawa da irin wannan al'amura da ake gabatarwa na ba da magunguna kyauta lokacin da ake gabatar da wannan aiki duk wannan abubuwa an gab ana gabatar da su kuma ana siyan wannan abubuwa duk zancen da nake maka ma yanzu wannan magungunan suna hannun mu kuma Allah da duk lokacin da za mu yi rawan sai dai kawai mu fitar da su mu ba ƙananan hukumomi sauraron da muke kawai shine lokaci a ce yayi an gabatar da duk irin wannan tarurruka da za a yi saboda duk aikin da muke bukata suna hannun mu. alluran ma da nake gaya maka wacce za mu gabatar da wannan aiki ta zo hannun mu? lokaci kawai muke jira ya zo mu rarraba wa ƙananan hukumomi a fara wannan aiki yara nawa kuka yi hasashen za a ɗiga wannan rigakafi a wannan wata shi ma kamar yadda na faɗa muna hasashen za mu sami yara mai musu wannan digu fiye da miliyan biyu da dubu ɗari tara a kano gabaki ɗaya magana ta gurare da kukan je ba ku sami yara ba shin wani tanadi kuka yi a wannan watan na ganin ba yi je kaka dawon nan da yawa wajen ɗiga yaran da ba ku samu a gidajensu ba kamar yadda nake faɗa shi shirye-shiryen aikin nan kullum kamar maimaitawa muke yi da kuma abubuwa sukan bujuru sababbi mu gabatar da su shirye-shirye na faɗakarwa ana ta yi a rediyo ne a hila ne da tarurruka guraren tarurruka akan yi wannan faɗakarwa kwanaki hudu nan da muka ware mai wannan aiki don muna faɗa a tarurruka da faɗakarwa a cikin mutane in fact yanzu sabon kodayake ba sabo ba ne wani tsari da aka fito da shi shine ana fara gabatar da shirye-shiryen allurorin alluran nan a ranaku guda biyu kafin mu fara shiga gida zuwa gida shi ne wanda muke kira dopb wanda ake gabatarwa a ranakun laraba da alhamis za a ga yaran mu suna bin kwararo-kwararo ba za su shiga gidan kowa ba aikin su kawai shine su bi kwararo kwararo kasuwanni su je su yi wa yara yan kasa da shekara biyar allura duk yaran da yake a gida ba ma sa saboda ba lokacin a fita a shiga gida zuwa gida ba ne so gaskiya shirye-shirye irin shirye-shiryen da muke kenan mu tabbatar da cewa an faɗakar duk tarurruka an amfani da wannan tara an faɗa sannan mai ta sanarwa a rediyo da masu hela a garuruwa sannan kuma an lokacin ya yi shi ma ba daina sanarwa za a yi ba ana tafiya da masu hela lokacin da ake aikin nan ana ta faɗakarwa ana kiran mutane ana ta gaya musu guraren da za a je a samu abubuwan nan in ma akwai wani abu da za a je a ce ana buƙatar magani in kuma ba a buƙatar maganin to akwai mutanenmu da suke shiga gida-gida mata suna samun 'yan uwansu mata ana yi wa yara 'yan ƙasa da shekara biyar wannan babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar kano dr sharif yahaya musa kenan muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar sun fi kowa saurin kamuwa da cututtuka. To ko wasu dalilai ne ke kawo hakan? Shu'aibu Mani na da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. To wai me ya kawo cewa ƙananan yara sun yi gaggawar kamuwa da cututtuka tambayar da gidan rediyon Amurka ya yi gama dan Kalla Umma Kaltum wata likita a asibitin kofa goma sha bakwai. To yara ƙanana dalilin da suke kamuwa da cututtuka saboda su jikinsu yana da rauni ba kamar manya ba ne ba ka gani shi babba yana iya kwana waje ya kwan sabro ya cije shi ya wani ne kamin ya yi masassara ko wata majina ana daɗa mai yaro shi nan da nan ne sai ya kamu da ciwo kamar irin cutuka ne yanzu kai haddaba yara ciwon da suka yi damuwar yara su ne zawon masassara da majina yanzu dai ita masassara mun fara samun saukinta saboda wannan magani da ake badawa wannan magani da ake cewa na cps to gaskiya alhamdulillah yanzu dai shi birai ma yara daga taiwa zuwa shekara biyar sun rage falu. neman kariya ne babu waɗansu da ke fuskanta dangance da uwaye wajen kawo ‘ya'yan su Wallahi ana hulkanta matsaloli da yawa balle ga tsaga. A gaman katar da na yi ga wata malama Hafsatu Abubakar da ta kawo ɗanta jinya. Akan yana mura majina na zo in yi shi. Yau kwana uku. Bai fama da zafin jiki? yana fama da zahin jiki kin zo likita me suka ce miki a sun yi taraita shi sun ba shi magani kuma sun mishi allura alhamdulillah ina kira su da in sun samu rashin lahiya ga 'ya'yansu su likita a yi su. kare kananan yara da waɗannan cututtuka, sai da ban hannun gwamnati ya zuwa uwaye da ma likitoci su kansu madan kalla na mai kira ga uwayen ɗaya kama haka Shi ne muke kira ga uwaye tsaga na rigakafi su kawo yaransu a ida musu tsaga daga an ma yaro tsaga ta wata tara kenan kwata kwata sun bar ma zuwa awo shi ko bai dace ba ya kamata ka kai yaro tun daga aka aihe shi daga kaya kwana 42 har zuwa shekara biyu ana iya kawo yaro awo da a rika kula da lahiyar shi har dai ka yaye shi duk wannan likitoci ba ɗora muku laifi saboda ba ku kamfe ɗin waye kai su mata sun sani akwai matan da aka doka musamman ake biyan su kowace unguwa suna shiga gidaje suna waye ma mata kai su ne ake ma rele su zo tsaga paske kaga da ba a samun ma wannan abin unguwa unguwa muke zuwa ashe a yi zamani a ma yara tsaga kenan ya kamata a ƙara waye ma mata kai kuma 'yan jarida su san mahimmancin wannan rigakafi na tsaga da ake yi. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Domin ganin an kawar da cutar fuka a Najeriya, mahukunta da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da farautar masu cutar domin yi musu magani a jihar Neja. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ana ci gaba da neman waɗanda suka kamu da cutar tarin fuka a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Cibiyar kula da masu fama da tarin fuka da ke nan jihar Niger dai ta ce har yanzu sun kasa samun yawan adadin mutanen da ya kamata su rika baiwa maganin a cikin watanni uku na shekara. Mr. Joshua Yisa shine shugaban cibiyar kula da masu tarin fuka da kuma kuturta a jihar Niger. To, gurgudu dai muna kan nema mutanen da suke da ciwon fuka din, amma har yanzu ba mu kai abin da WHO ya ba mu cewa ya kamata mu kai ba don abin da ya kamata mu kai kwakwata na shi ba mu kai har yanzu ba tun shekara da shekara uku a bayan da ya wuce don an ce kowane kwata a tabbata cewa mun samu mutane da ciwon fuka 1256 kowane kwata kuma abin da muke samu baya kai 440 to ka san ba mu kai kwakwata ko ba wannan yana nuna babu cutar a nan ko me yake nuna lallai akwai cutar amma mutane ba su gane da za su fito da kansu a zuwa ya gwada ba shi ne ya kawo irin matsala ne mutane da yawa suna nan suna zuwa wasu asibitocin da bai kamata ba da ba san kanshi ba wasu kuma suna nan suna sha maganin gargajiya da ba san kanshi ba wasu ma suna nan kawai suna zuwa gidansu addu'a cewa addu'a zai warke da shi so suna na kan wanga shi ne ya saba mu yi magana da su duka kuma amma muna dai kan kokarin da za mu yayi mu tabbatar cewa mu kai koina da za mu fito da su Haka zalika Mr. Joshua Isa ya yi ƙarin haske akan yadda za a hana yaɗuwar cutar ta tarin fuka a tsakanin jama'a. Yaya za mu yi ciwo din ba zai ci gaba da inda yake ba. Wanda mun gan yana da tari, in ya yi tari, mu ce ya dinga rufe bakin shi. In bai rufe baki ba a shekara daya shi kada kawai zai iya ba mutane da sun kai sha goma shi kada kawai. to an samu irin su guda biyu guda uku guda biyar a kauye da ato kauye duka ga zama sun dama da ciwon tari fuka kenan so muna gaya ma kowa da yake tari ko ba da ciwon tari fuka ba in kana tari ka rufe bakinka in ka rufe bakinka in ka kare in ka kai inda akwai ruwa ka wanke hannunka mu a dinga ajiye shi ya zama da tsafta inda muke kwana da ciki da waje a tabbatar cewa a bar su suna nan da tsaftan su kayayyakin da muke sa mu sa su da tsafta inda muke kwana mu rage yawa a cikin daki da muke kwana a dinga bude window da kofofi a sa fan iska ya dinga fita yana shigowa don ba mu yaka ba mu yi yawa cikin daki kuma an rufe daki wanda yana nan da ciwon tari fuka in yayi tare ko wanda ke cikin daki din zai kama to in mu yaka sai ga za mu rage tarin fuka cikin kauyuka namu a cikin jama'a namu Mr. Joshua Yisa kenan shugaban cibiyar kula da masu tarin fuka da kuturta a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, a jihar Bauchi hukumar Bakatma ta miƙe tsaye wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria ta hanyar raba magungunan rigakafin cutar ga jama'a. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto. Hukumar Bakatma ta sake raba maganin zazzabin cizon sauro a karo na uku da sauran kayan gwaje-gwajen yaƙi da cutar malaria da yake bayani wajen raba magun da za su raba a fadin manya da ƙananan asibitocin da ke nan fadin jihar Bauchi. Dr. Mansur Mustapha Dada, shugaban Bakatma, ya fara da cewa. Eh, magungunan malaria wadda gwamnatin jihar Bauchi da haɗin gwiwar hukumomin kasa da kasa, wato president malaria initiative pmi suka samar wa al'ummar jihar bauchi da cikin ikon allah yau laraba 18 ga watan janairu 2017 za mu fara rabon waɗannan magungunan a asibitocinmu da ke faɗin jiha za a raba magungunan nan ne a asibitoci guda 210 wanda ya hada da kananan asibitoci wato primary healthcare da kuma manyan asibitocin wasu general hospitals kuma duk waɗannan eh, asibitocin suna faɗin ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a jihar bauchi za a raba waɗannan magungunan ne ta kamfanin da aka ba wa kwangila wanda zai ɗauki maganin kai tsaye daga nan headquarter jiha muna da store daga nan za su ɗauka kai tsaye za su kai magungunan zuwa waɗannan asibitoci 210 da inda ake kaiwan kuma za su tabbatar kafin kowane karamar hukuma sun tuntubi e, jami'an lafiya na wannan karamar hukuma idan kuma har an kai waɗannan magungunan zuwa asibitocin za a sanar da shugabannin al'umma da ke wannan yadda asibitin yake don su san an kawo maganin malaria ko maganin malaria nan kyauta ne don a tabbatar an amfana da shi kamar yadda aka tsara. Shugaba mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida kenan Dr. Mansur Dada. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Har ya zuwa yanzu masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa ana rasa mata da dama yayin goyon ciki da haihuwa. duk da matakan wayar da kai da ake yi wa al'umma da su kansu matan domin kulawa da ziyartar asibiti akai-akai yayin goyon cikin da kuma bayan haihuwa. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Wani rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a kwanakin nan na nuni da cewa a kowace rana ta Allah mace 830 ke mutuwa sakamakon matsalar goyon ciki da haihuwa a faɗin duniya. da a ƙididdigance a ƙasar Najeriya mata ɗari ke rasa rayukansu sakamakon hakan daga waɗancan alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniyar ta fitar. To ko waɗanne matakai za a bi domin rage faruwar hakan? Najeriya kasancewar ta ƙasar da tafi kowa yawan jama'a a Afirka ta ɗauki kaso babba a cikin waɗannan mace-mace na mata masu juna biyu wanda a yanzu haka a kullum ana rasa mata aƙalla ɗari mu dai a nan a jihar jigawa abinda muka ɗauka shine mu gyara matakan samar da lafiya a matakin farko wato a lunguna da saƙuna na ƙauyukanmu na jihar jigawa a yanzu haka muna da kusan asibitoci ƙanana da matsakaita wanda za ka je ka yi awo a wasunsu ma za a iya karɓar haihuwa kusan sun cimma ɗari bakwai a lungu da saƙo na jihar jigawa kin ga matakin farko shine samar da asibiti na biyu shine shin akwai ƙwararrun ma'aikatan da za su je wannan asibitoci su yi aiki su yi awo ɗin kuma su karɓi haihuwa amfanin awon kuma shine a tace matan da ake ganin za su samu matsala in sun zo haihuwa ko dai a goyon ciki musamman rashin jini ko kuma irin cutar nan ta kumburi ko hawan jini lokacin goyon ciki din kin ga samar da ma'aikata mataki na biyu mataki na uku kuma samar da kayan aiki a waɗannan asibitocin wanda halin yanzu gwamnati tare da tallafin waɗanda suke taimaka mata ita dai hukumar lafiya ta duniya tana ciki hukumar asusun tallafawa ƙananan yara su unicef da sauransu suna ciki a taimaka a samar da kayan aiki da sinadarai duka na aiki a waɗannan asibitoci na hudu kuma uwa uba wayar da kan jama'a a kan sanin hakkin iyali sannan idan ta haihu ɗin kuma wannan abinci za ka gyara mata wanne tallafi za ka mata na wajen tsaftar gida na rage mata wahalhalu na yau da kullum a gidan da sauransu likita wani lokutan idan ka shiga lunguna a karkara za mm. ka ga cewar matan masu juna biyu kamar suna tsoron zuwa asibitoci wasu kuma mazan ne ba sa ba su goyon bayan da su je wurin awo ɗin ko kuma zuwa mm. haihuwa asibiti to ai hajiya shi yasa muke son irin ku masu aiki da kafafen yada labarai su shigo wannan aiki na wayar da kan jama'a ba iya hukumar lafiya ba ce take da wannan hakkin kawai su fahimci cewa asibitin nan fa an yi shi ne don a taimaka musu kuma su san hakkin jikinsu namiji ya san hakkin iyalinsa a kansa sannan surukai kuma sani fa cewa zamani ya canja lokacin da da ake haihuwa a gida da ake ta jike-jike ana turare ana turaren barkono da menene duka ya wuce yanzu lokaci ya canja dole ne mu rungumi ci gaban zamani waɗannan mutanen da suke hana zuwa asibiti yanzu idan kika ce musu za su je saudiya in ka ce su tafi a ƙasa ba za su yadda ba sun yadda su hau jirgi shin me yasa suka yadda su hau jirgi su tafi maka su yi aikin haji amma kuma idan haihuwa ta taso ba su yadda kuma su je asibiti ba wannan shine abin da za a tambaya saboda haka wayar da kai ne da mu da ku gaba ɗaya za mu ta yi. Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto. Da haka kuma masu sauraro zan mika ku ga Ibrahim Alfa Ahmed. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya a takaice bayan da attorney general ɗin amurka jeff session ya ansa cewa ya gana sau biyu da jakadan rasha sargi kislak yayin da ake yaƙi neman zaben shugaban ƙasar amurka bara amma bai bayyana hakan ba yayin da majalisar dattawa ke tantance shi gwamnatin shugaba donald trump ta ci gaba da fama da taɓar gazar bullar sabbin bayanan da ke nuna cewa an yi ta ganawa da kislak ɗin amma ba a bayyana ba yawan ambaliyar ruwa a kudu maso yammacin zimbabwe ya hallaka mutane 246 tare kuma da raba wasu da dama su wajen dubu biyu da muhallansu tun daga watan disamba masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin kuma da ke cewa ku huta lafiya.